بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وإذا كانت هذه النذور للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله والمؤمنون السابقون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وقال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين وهذا الحديث في صحة فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك فهذا عليه أن يفي به وإذا كان النذر معصية كفرا أو غير كفر مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند ومثل ما كان المشركون ينذرون لآلهتهم مثل اللات التي كانت بطائف والأزة التي كانت بعرفة قرب من مكة ومناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز كانوا ينذرون لها النذور ويتعبدون لها ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم كما أخبر الله عنهم بقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ومثل ما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء أو بئر من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار أو قبر من القبور وإن كان قبر نبي أو رجل صالح أو ينذرون زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا أو فضة لبعض هذه الأشياء فإن هذا كله نذر معصية لا يوافى به لكن من العلماء من يقول على صاحبه كفارة يمين لما روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وفي الصحيح أنه أنه قال كفارة النذر كفارة يمين وإذا صرف من ذلك المنذور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله ويصرف المال والكسوة إلى من يستحق من المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور المحرمة قد قضت حاجته بجلب المنفعة من المال والآفية ونحو ذلك أو بدفع المضرة من العدو ونحوه فقد غلط في ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولكنه يستخرج به من البخيل فأدى النذر, فأدى النذر مكروها وإن كان الوفاء به واجبا إن كان المنظور طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 ga watan rabi'u thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi 1433 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta 2012 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shi ne majalisunmu na hamsin da uku a wannan darasi a kuma jerin gwanon majalisunmu na wannan masallaci mai albarka wannan ne na 167 malam yana magana akan abin da ya dace a yi a makabarta da abin da bai dace ba daga cikin irin abubuwan da ake yi a makabarta wanda bai dace ba kai musu kayayyakin bakanci. mutum ya yi bakance na cewa zai kai wa wani waliyi ko wani da yake kwance a wani kabari zai kai masa ko dai ya kai masa abin yankawa ya kai masa rakumi ko sa'a ko ramar dabba ko kaji ko ya kai masa dukiya ko a kai masa kayan ƙanshi ko a kai masa kayan wato haskaka guri fitulu ko kendir ko wani abu mai kama da haka abinda aka san ana yi a wasu gurare a wasu ƙasashe da sunan bakance za a je a kai shi wannan da yake kwance a cikin kabari da niyar ya taimaka shi kuma a samu biyan wata bukata ta duniya wanda zai je ya yi wannan yana da bukatarsa da yake so shi wannan da aka yi wa wannan mamacin ya taimaka a samu biyan wannan bukata ko dai mara lafiya ne yake neman lafiya yake buƙatar waraka ko kuma marar akwai ne yake buƙatar ya yi kuɗi ya samu kuɗi ko wani ne yake neman milki saboda haka yake neman wannan mamacin da yake kwance taimaka masa ya samu milkin ko wani ne ya yi tafiya bai dawo ba aka cigita aka cigita shekara da shekaru ba a gan shi ba don haka aka je wurin wannan na kwance a cikin kabarinsa ana neman ya taimaka ya dawo da wannan matafiyin ko wanda ya ɓace ko matar da ta rasa ɗa ta rasa haihuwa saboda haka ta je tana neman a shi wannan da ya taimaka a samu haihuwa to kuma don a samu buƙatar tafiya sai a ga cewa shi ma ya kamata a ɗan masa wani abu a ɗan masa alheri saboda ya ji ƙarfin gwiwar shi ma ya taimaka to wannan shine annazir bakance da ake yi a da a jahiliya kuma wasu daga baya a musuluncin ma suka ci gaba da yi a da can ana yi wa gumaka duwar watsu ko wani wata korama ko wata tsohuwar rijiya ko wani marmaro na ruwa ko wata magudana ta ruwa ko wani tsohon kogo wani guri dai da ake zaton cewa akwai wasu masu ƙarfi a gurin wanda za su taimaka a samu cimma bukata su ake zuwa a yiwa to da musulunci ya zo ya murkushe duk waɗannan al'adun marasa kyau ya lissafa waɗannan ayyuka a cikin shirka babba aka ce wannan abu yana cin karo da tauhidi a daina to amma da tafiya ta yi tafiya ko musulmi suka fara manta cikakkiyar ma'anar La'ilaha illallah sai kuma aka dawo ana yin abin amma ba ga gunki ba ana yi ne ga mutanen da ake zaton mutanen kirki ne wasu ɗin na kirkin ne wasu ma dai kawai kawai zato ake yi to shi shine ibnu taimiyya yake maganar cewa wannan bai halatta ba a musulunci Ya ce, wa idza kanat ta zihin nuzur lil quburi ma'siyatan qad naha Allahu anha wa rasuluhu idan ya kasance wannan bakance da ake yi wa kaburbura makabarta saban Allah ne Allah ta'ala ya hana da manzansa wal mu'minuna sabiquna da mu'minai na farko faqad qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wanda duk yayi sha alwashin zai yi wa Allah da'a yayi bakanci ya dau alkawarin zai yi wa Allah ɗa'a to yayi masa wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si wanda kuma ya sha alwashin sai ya saba wa Allah ya dau alkawarin zai saba wa Allah to kada ya kuskure ya saba masa wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace kaffaratun nadhri kaffarar bakanci kaffaratu yamin ita ce kaffarar rantsuwa wannan hadisi wa hadha alhadithu fi siha, wannan hadisi yana cikin ingantattun littattafai fa idza kana an-nadhru ta'atan lillahi wa rasuli idan kance ya kasance da'a ce ga Allah da manzansa mislu an yanzira salatan aw sawman aw hajjan kamar wanda zai yi bakancan zai yi sallah ko zai yi azumi ko zai yi hajji aw sadaqatan ko zai yi sadaqa aw nahwa dhalika ko wani abu mai kama da haka fa alaihi an yafiya bihi to wannan wajibi ya cika wannan bakancen da yayi wa idza kana an-nadhru ma'siyatan idan kuma bakancen da yayi alkawarin da alwashin da ya dauka saban Allah ne kufran aw ghayra kufrin kafirci ko waninsa mislu an yanzira lil asnami kamar wanda zai yi wa gumaka alkawari ya musu bakancen kayayyaki kan nuzurin lati bil hindi kamar irin wacce ake kamar irin bakancen da aka san mutanen indiya maguzawan indiya suna yi wa mislu ma kana al mushrikuna yanziruna li alihatihim da kuma irin bakancen da mushrikai suke yi wa gumakansu mislu lati allati kanat bit ta'if kamar gunkin lat wanda yake a garin ta'ifa wal uzza da uzza gunkin uzza allati kanat bi arafa wanda yake a arafa min makka kusa da makka wa manata thalithatu al-ukhra da gunkin manata na uku cikon na uku allati kanat li ahli madina wanda shi kuma na mutanen na mushrikan madina ne wa hadhihi al-mada'in ath-thalath waɗannan garuruwa uku in ji malam hiya mada'inu ardil hijaz su ne garuruwan da suka haɗu suka yi ƙasar hijaz kano runa lahan nuzur sun kasance a wancan lokaci suna yi musu bakanci waye ya ta'abbaduna laha suna bauta musu wa ya tawassaluna biha ila Allah fi hawaijihim suna kamun wato kafa da su suna neman tsani da su zuwa ga Allah cikin biyan bukatunsu kama akhbara Allahu anhum kama yadda Allah ya bada labarin da cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah ila Allah zulfa suka ce ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su ƙara kusantar da mu sosai zuwa ga Allah wa mislu ma yanziru al-juhalu min da kuma irin bakancen da jahilai suke yi daga cikin musulmi li'aini ma'in ga wani marmaro na ruwa aw irin min al-abar ko wata rijiya daga rijiyoyi aw qanati ma'in ko wata magudanar ruwa aw magharatin ko wani kogo aw hajarin ko wani dutse aw shajaratin min al-ashjari ko wata bishiya daga bishiyoyi aw qabrin min al-quburi ko wani kabari daga cikin kaburbura wa in kana qabra nabiyyin aw rajulin salihin ko da kuwa kabarin wani annabi ne ko wani mutum na kwarai aw da zaitan ko kuma su yi bakancan kai mai mai irin na na na na kunna fitila a ci balbal aw sham'an ko kyandiri au kiswatan ko wata tufa aw zahaban aw fiddatan ko zinare ko azurfa li ba'd hadhihi al-ashya uh, aw da irin waɗannan abubuwa da ya ambata Ya ce fa inna hadha kullahu nazaru ma'siyatin la yufa to duk wannan bakance ne na saban Allah bai halatta a cika shi ba lakin min al'ulama ya yaqulu ala sahibihi kaffaratu yamin sai dai daga cikin malamai akwai wanda ya ce mutumin da ya irin wannan bakance na saba wa Allah bai wanda aka ce kai ya cika to sai ya kafara ta rantsuwa limara wa ahlus sunani saboda abinda malaman littafan sunan suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la nazara fi ma'siyatin babu sabo cikin babu bakance cikin saban Allah wa kaffaratu kaffaratu yamin kaffarasa kafara rantsuwa ce wa fi sahihi anhu annahu qala ya tabbata cikin sahih muslim daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafaratu nadri kafaratu yamin kafarar bakance ita ce kafarar rantsuwa malai yana mana magana akan bakanci da wanda yake mai kyau wato wanda idan an yi shi wajibi a cika da wanda kuma bai halatta a cika ba wato ya kasa mana shi gida biyu akwai kafaratu akwai nazuru ta'a akwai nazuru ma'asiya akwai bakance na da'a akwai kuma bakance na saban Allah bakance na da'a mutum yayi bakancan zai yi sallah ko zai yi azumi ko zai je hajji ko zai yi sadaka zai yi alheri zai taimaka masallaci zai gina makaranta wannan duk ayyukan da'a ne mutum yayi alwashi ya sha alwashi ya dau alkawari zai yi wannan shi ake kira nadru ta'a ba kance ne na da'a to shi ma iri biyu ne akwai akwai an mutlaq akwai annazrul nadrul mashrut akwai wanda yake baya da sharadi akwai kuma mai sharadi akwai wanda zan ce zai ce lillahi alayya an usalli raka'ataini yawm al-khamis ko lillahi alayya an ahujja hadha al'am lillahi alayya an atasaddaqa bi alf naira wato ce nayi wa Allah alkawari zan sallaci raka'a biyu ta nafila gobe alhamis ko nayi wa Allah alkawari zan yi sadaka da naira dubu ko zan je hajji wannan shekara ba tare da ya kafa wa Allah sharaɗi ba shi dai kawai ya ɗaukar wa kansa wani alkawari Allah na maka alkawarin zan yi maka kaza to wannan shine ake kira an-nazrul mutlaq kaga bai yi wa shi Allah wani sharadi ba ba wani sharadi da yace Allah in ka yi min kaza ni kuma zan yi ma kaza a kawai cewa na yi alkawarin zan yi kaza na yi Allah na maka alkawarin zan yi ma kaza abin da ya zama da'a ne to annabi ya ce wanda duk irin wannan bakanci, to ya cika abin nan da yace zai yi to ya waje ba a kan sai yayi ko kuma ya sa sharaɗi ya ce Allah in kai min kaza ni kuma zan yi aikin ɗa iri kaza kamar misali mutum ne yana baya da lafiya ce Allah in ka bani lafiya ni kuma zan yi sadaka da dubu ɗari to kaga anan ya sa sharaɗi in ka bani lafiya zan yi saboda ka matsakar yana nan ba shi da lafiya to fa shi ba abin shi sai an ba shi lafiya shi ma ya bayar to wannan kaga da sharadi ko matarsa ba ta haihuwa ta dau cikin ma sai ta yi bari ce Allah in ka ba matata ciki har ta haihu to Allah ni kuma zan taimaka zan yi kaza ko ce zai gina masallaci ko makaranta ko ce zai je hajji wani abu dai wanda yake da'a ne ga Allah to kaga anan ya sa sharadi Allah in kayi min kaza ni kuma zan yi abu kaza kuma abin da ya faɗa ɗin ya zama ɗa'a ne to shi ma dai wajibi ya cika amma dai akwai bambanci tsakanin na farko da na biyu na farko dai kawai ya jibga wa kansa wani abin da Allah bai jibga masa ba ya lazimta wa kansa wani abin da Allah bai lazimta masa ba ya wajabta wa kansa abin da Allah bai wajabta masa ba wanda kuma daman shine nazar din ka dora wa kanka wani nauyin da bai zama wajibi ba ka ce kaza ya zama wajibi a kaina in har wato ko dai ka sa sharadi ko baka sa sharadi ba wannan shine annazar to dukansu sun yi alwashin za su yi wani abin da yake da'a ne ga Allah to shine ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam man nazara an yuti Allah falyuti'hu wanda da ya sha alwashin zai yi wa Allah da'a to fa yayi ya cika wannan alwashin ya cika wannan alkawarin wato ya zama wajibi a kansa ya cika wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wannan shine nazar wato kashi na biyu wanda mutum zai yi alwashi zai dauka wa kansa alkawari tsakaninsa da Allah amma alkawarin da ya dauka ba ba da'a bane saban Allah ne ba da'a bane saban Allah ne ce akwai matasa masu shaye-shaye shi idan har Allah ya bashi kuɗi Allah har in kasa kwangilan nan ta fito to in jagaliyar nan zan taimaka musu dan wani abu da za su dan shashsha su ma su shaka to kaga anan ba nazar ne na ta'a ba ya ce in Allah ya bashi kaza zai yi abu kaza amma ba ba ko kuma ya ce zai kai wa kabari wato zai je gurin wali wanda zai yanka masa wato wani abin yanka ko zai kai kuɗi makabarta ko wani abu irin wannan a gari wannan ba da'a ce ga Allah ba to wanda duk yayi alwashin abinda ba da'a ne ga Allah ba ya ce zai yi wa Allah to kada ya kuskure ya cika wannan alwashin to ba ka ce da abu ne da tsade ba wai ba wai sabon abu ne da kawai a musulunci ya zo ba daman can akwai shi kuna tuna kissar maryam a kissar mahaifiyarta ma inni nazartu lirrahmani ba maryam din ba mahaifiyarta wa qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sami'ud du'a kaga inni nazartu laka ma fi batni muharraran ya ubangiji na maka alwashin abin da yake cikin ciki na in yan shi saboda kai wato abin da yake cikin nan nawa kawai in aje shi ya taimaka hidima tana zaton ko namiji za a samu sai kuma aka yi aka samu aka si abin karkashin abin da take zato falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bi ma wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin Hassan. duk da haka Allah ya karbe ta haka kuma ya albarkace ta to kaga ashe daman can akwai ita ma kuma Allah ta'ala ya ya umarce ta wa in ma na min albashari bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al in insiya ita ma tai Allah ya ce da ita idan ta ga wani to ta ce inni nadartu lirrahmani na yi wa Allah mai rahama alkawarin ba zan yi magana da kowa ba shine ma'anar ɗin din al-imsaku anil kalam ba zan tattauna da kowa ba to kaga anan Allah ta'ala ya ambaci annazir ga mutanen da suka gabata tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka musulunci ya zo ana yin wannan bakacin a har Allah ta'ala yake cewa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lam wa ma lil zalimin min ansar wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abinda kuka ciyar auna zartun min nazarin ko kuka yi bakancensa fa inna Allah ya'lam Allah da man ya san shi kaga aya ce ko kuka yi bakancensa Allah ce yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika alkawarin da suka yi bakancen da suka yi thumma liyaqdu tafathahum وليوفوا نذورهم وليطوفوا baitul ati. kaga duk dai ubangiji yana ambatan al-nazru al nazru ashe akwai shi dama illa iyaka musulunci da yazo ya masa ka'ida idan da'a ce kai wa Allah alkawari to ka cika idan kuma ba da'a bane kai alkawarin abinda ba mai kyau ba to kaka sake ka cika wannan alkawari naka yace wa qala sallallahu alaihi wasallam kaffaratu an nadhri kaffaratu yamin to mutumin da yayi bakanci sai kuma ya kasa cikawa ko ya gaba zai iya cikawa ba ko ya ɗauko wa kansa dalaba gambo ya ce zai yi kuma sai ya gaba zai iya yi ba ce Allah in ka bani lafiya duk dukiyar da na mallaka Allah zan dunkule in bayar sadaka to kuma gashi yana da maɗuɗiyar dukiya ba ‘yar kaɗan ba ce dukiya ce mai yawa ya mallaki miliyoyi da kamfanoni <laughs> da filaye a abuja da ina kuma gashi ya faɗa ya ce Allah in ka bani lafiya ka san mara lafiya lokacin da yake cikin rashin lafiya ko me zai iya barwa ya samu lafiya musamman ya kwana ya jima sai an kwantar an tayar to ko menene da za a ce kawo abu kaza din ka samu lafiya to zai bayar ya samu lafiyar in ya so in ya samu lafiyar ya sake yin kuma gwagwarmayar tarawa to sai irin wannan alwashin Allah ni dai wannan cuta ta kici ta kicin yawa in ka bani lafiya Allah dukiyar da nake da ita ni kuma zan ba da ita fi sabilillah kawai sai ya samu lafiya kuma to ya samu ya miƙe ya je inda ya daɗe bai je ba aka zauna da shi aka fita da shi aka dawo da shi ce to malam kayi alkawari fa ko alhaji kayi alkawari fa dan malam ba zai tara wannan dukiyar ba alhaji kayi alkawari fa <laughs> kayi alkawari to ya duba ya ga kai yanzu duk ya bayar da dukiyar da ya dawo kuma ba shi da komai ka san dan adam to me mafita anan a kwace da ƙarfi ko ko a abban mishi dai ko ko akwai mafita to shi ne malamai suka ce in yayi haka wasu malamai suka ce sai ba da sulusi <laughs> akwai wanda suka ce ba da sulusi wasu kuma suka ce ya ba da abin da yake dukiya ce amma banda wato tsabar kuɗi banda filayensa da gidaje abin da dai zakka ba ta waje ba a kansa in ba kadara ba kasuwancinsa ake ba kamar yana da gidajensa da ake zama ko abin nan shi su ya riƙe abinda kuma dole ya fidda musu zakka su wannan sai ya bayar wasu suka ce a sai ka fara ta rantsuwa wanda ya fi komai sauki kafara rantsuwa ko dai siyamu salasati ayyamin ko kuma it'amu asharati masakin ko kuma kiswatuhu wanda kuma ba zai iya waɗannan ba sai ya yanta abin nan sai sai ya abin nan fa mallam yaji fa siyamu فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم تكاغا أي وجيجي يا فتى أبو بوالي ما سوكي fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin ya ciyar da miskini goma to mutum da ya mallaki miliyoyi ka ce ciyar da miskini goma sai ce to ni zan mai ɗari ba komai dari ma zan yi shi ma min ausat ma tut'imuna ahlikum daga mafi tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku aw kiswatuhum ko a kawo miskinai goma ya yanka musu yadi su je su yi su yi sutura ba ba sai babbar riga ba aw tahriru raqaba ko in akwai baiwa a gidan ko bawa ya yanta shi wanda kuma ya rasa waɗannan to sai ya yi azumin kwana uku haka azumin kwana uku sai wanda ba zai iya yin wannan ba kai tsaye azumin kwana uku ka sai yawanci aka yi rantsuwa sai a ce sai a ce kai azumin kwana uku a'a azumin kwana uku sai in ba za ka iya ɗaya daga cikin waɗannan ba da Allah cewa fa kaffaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba waɗannan abubuwa uku kana da zabi ciyarwa tufatarwa ta baiwa ko bawa wannan ukun kana da zaɓi wanne ka yi ko wannan ko wannan ko wannan sai ce faman lam yajid to kaga ashe sai ka rasa waɗannan duka ne sai ka gangaro fa siyamu salasati ayyam to amma galibi wasu sai ka je irin tsuwa kai azumin kwana uku a'a kana da kuɗi fitar ka ciyar ko ka tufatar ko ka yanta baiwa ko bawa to kaga wannan shine abin da wasu suka ce yayi kaga wannan yana da sauki to shine kafaratu nadri kafaratu kafaratu yamin wanda yayi bakanci ya kasa cikawa ko ya ga ba zai iya cikawa ba to sai ya kafara rantsuwa wanda zai iya cikawar amma kuma ya masa girma ba zai ba iya daurewa ba kamar yadda mai kudin nan zai iya zai akwai kuma wanda baya da zai yi mutum da zai ce Allah in lafiya zan je hajji kuma ba shi da komai kaga ba maganar ya cika wannan alkawarin tunda ya ce in ka ba lafiya kuma an bashi kuma ba kuɗin zuwa hajji kaga ba ba ba kuma maganar ya to a irin wannan sai a ce kafaratu kafaratu kafaratu yamin to wasu kuma sun sanya wannan hadisi a babin nazrul ma'siya tuman da alkawarin zai yi ya sha alwashin zai abin da yake saban Allah ne to shi aka gaya masa abin da za ka yi saban Allah ne ya yi wa Allah alkawarin zai yi abu sai bai san bid'a ba ce sai aka yi wasu a ah, abin da fa bid'a ne ba da asali addini to kaga anan sai a ce to yayi kafara ta rantsuwa wasu anan suka sa hadisin duk da cewa akwai magana ta malamai Shi ne shine ce yace fa idza kana nazuru ta'atan lillahi wa rasuli idan bakancin ya zama da'a ce ga Allah da manzansa مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك فهذا عليه أن يفي به misalin ya yi bakancin zai yi sallah ko azumi ko hajji ko sadaka to wani wajibi ya cika wannan bakancin a cire alamar tambaya ɗin wajibi ya cika wannan bakancin wato mutum ne ya yi bakance zai yi in ya samu lafiya zai yi azumi sai kuma allah ya karɓi ransa bai yi ba to shi ne wannan hadisin da ya zo a cikin sahihaini man mata wa alaihi ko siyam sama anhu waliyu wanda ya mutu da azumi a kan shi to makusancinsa sai ya yi masa a madadinsa to wasu ruwayoyi sun zo suke nuna wa alaihi saumu nazar wato azumin da yake kansa ko wanda ya ɗau alwashinsa to wannan wajibi a yi masa wato wanda yake makusancinsa ɗansa ko ƙaninsa ko wani wanda yake zai jibinci al'amarinsa bayansa to sai ya yi a madadinsa shi yasa shi wani hadisi mamata mata wa alaihi sau ruwayoyi sun fassara da cewa azumin bakanci ne ba azumin farilla ba za ka ga wasu sun mutu kuma ‘yan uwansu suna tambaya ko mace ce ta sha azumi saboda ko rashin lafiya ko ciki ko wani abu sai bayan ta mutu sai ga ana tambayar to ya za a rama mata ko ba za a rama mata ba wanda duk yake da uzuri Allah ya bashi uzurin ya aje azumi sai kuma ya ajiye sai kuma Allah bai bashi aran lokacin da zai rama ba to wannan ba a cewa ana bin shi har lahira Allah ya tashi shi ya ce ya baka rama ba ai da man Allah cewa fa iddatun min ayyamin ukhar ramuwar za ta kasance a wasu kwanakin daban to Allah bai ara masa wannan kwanakin ba to kaga Allah ba zai tambaye shi akan abin da ba a bashi ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha shi ba a shi waɗannan kwanakin ba saboda haka shi ba shi da wani laifi ba shi da wani abin da za a caje shi da shi mara lafiya ne ya ajiye azumi saboda rashin lafiya Allah ya karɓi ransa a cikin wannan rashin lafiya bai ma tashi ba ko ya yi rabi bai garasa ba ya kamu da rashin lafiya Allah dama ya ce ya ajiye ko ya yi tafiya ya ajiye azumi saboda yanayin tafiya a cikin wannan abin gunsumin tafiyar ya rasu shi ma ba a cewa sai an biya masa amma mutumin da ya sha alwashi zan yi kaza sai bai yi ba to shi shine sama anhu waliyuhu sai a biya mishi bashi ya ci don haka bashin Allah a haƙo bil wafa bashin Allah shi ya fi cancanta a biya to wanda duk yayi ba kancan zai yi sallah ko azumi ko hajji ko sadaka au nahwa zalika ko wani abu mai kama da haka wato wanda yake da'a ne ga Allah fa hadha alaihi an yafiya bihi wannan wajibi ne a kansa ya cika wa in kana nadhru ma'siyatan in kuma bakancan da yayi saban Allah ne yayi bakancan abin da yake kafirci ne ko saban Allah wanda bai kai kafirci ba mislu an yanzira lil asnam ko yace yayi bakance ga gumaka kan nuzurul lati bil hin kamar irin wanda arnan indiya suke yi su yi wa gumakansu da abubuwan bautarsu bakance su kai musu kayayyaki wa mislu ma kana al-mushrikuna yanziruna li alihatihim kamar irin wanda mushrikai su ma suka rkayi ga gumakansu mislu lat allati kanat bi ta'if kamar lat lata wacce take da'ifa wal uzza da gunkin uzza allati kanat bi arafa qariban min makka to wanda yake arafa kusa da makka wa manata salisatul ukhra da manata wacce cikon ta uku allati kanat li ahli al-madina da mushrikan madina su kuma suke bautawa mala yace wa hadhihi al-mada'in ath hiya mada'in ard al-hijaz manyan garu sune manyan garuruwan kasar hijaz kanu yanzuruna laha an-nuzur wa yata'abbaduna laha mushrikai duk da sukan kai ma waɗannan gumaka kayan da suka yi musu alwashi da shi akan kai musu a kayan alwashi dabbobi ne ko a kai musu kayan amfanin gona wanda za a je a jibge a wannan a gaban wannan gunki ƙarshe waɗanda suke sadana masu kula da gumakansu suke awon gaba da shi galibi abin da yake faruwa kenan tuna san gunki dai wani sassaƙe ne ko wani tabo ne da aka gina ko wani dutse ne da aka rarake an je an aje masa abin nan damin gero ko dawa damin hatsi ko an aje masa dabbobi shanu ko raƙuma an ce gashi nashi ne to kuma dama akwai waɗanda su kuma su ne masu kula da shi kuma su za su iya morar wannan abin saboda ka sai su yi awon gaba da shi kai dai wai aika ba bashi don haka ka riga ka cika alkawari to haka ma a kaburbura da ake yi su ma dai akwai waɗanda su ma a nan suke ko da yaushe cin su nan shan su nan wannan shine arzikin su shine sana'ar su shine kamfanin da suka bude ya matsayin da aka bawa waliyin da kake kula da shi iya abinda zaka samu riba ka samu idan an fi yadda da shi wannan wali da ko ya fi jama'a kaga zaka fi samun abin hasafi in kuma nakan ba shi da customers da yawa kaga kaga ba za ka samu sosai ba to kaga dole ka tallata waliyin don baka tallata shi ba kaga kai zaka cutu to a irin haka sai a je a ita ta kaiwa a kaiwa su kuma suna awon gaba da shi suna tara a gidan dajin su tun da shi dai wannan an san baya amfanuwa da wani abu na duniya da wata alaƙar sa ta duniya ta ci da sha da amfana da abin duniya ta kare da zarar aka ce ya rasu shi kenan saboda haka waɗannan 'yan duniya su za su kwashe kuma wawaye ba su gane haka ba su dai a gurinsu sun kawo ma wannan waliyi su kuma ana ɗaukan waɗannan kamar yaran waliyin ne shi ya su su suke kula masa da da abubuwan da ake tara masa to duk suna yi ne ba sai su ce ba bauta musu muke ba amma muna yi ne don mu ƙara samun yardarsu kuma su kuma su ƙara kusanta mu da Allah kamar yadda mushirkan maka suke faɗa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai don su ƙara matsar da mu kusa da Allah sosai saboda haka mun yadda akwai Allah mun yadda shine mai yi mai wanda yake bayarwa ya hana shine mai bada lafiya shine mai hana lafiya shine mai bada arziki shine mai hanawa duk mun yadda amma dai muna ganin matsayinsa ya fi ƙarfin mai doshe shi kai tsaye gaba gadi ya kamata mu ɗan rara gefe mu biyo ta hannun wasu wanda suke kusa da shi su kuma idan muka yi musu su kuma sai su saboda su kuma sai ya mana to haka aka bai da Allah kamar wani wanda yake wani azzalimin shugaba wanda yake rike haƙƙin jama'a baya ba su sai sai an bi ta kan wani wanda ya yadda da shi da ubangiji sha'aninsa ba haka yake ba shi ya yi mu shi ne kuma rabbul alamina ai ma'anar rabbu shi ne wanda yake tarbiyar duniyar duka halicce su ya ba su lafiya ya ba su rai ya ba su ci ya ba su sha sun suna kanana har su girma wannan shine ma'anar rububiyya din ubangiji shi yake wannan duk wani halitta da yayi to shi yake tarbiyar wannan halitta don haka babu wani wanda zai shiga sa da sa ce ga Allah ya halitta amma kuma ya hana su ci da sha sai an bi ta hannun wani sannan a samu kamar yadda ake gani tare da azzaluman shugabanni ba za a samu haƙƙi daga wajen su ba sai an bi ta hannun wani wanda suka yarda da shi to kuma saboda fuskarsa sai a yi muku in ba ku da wani wanda za ku kama kafa da shi shikenan haka za ku ta zama haƙƙin naku zai fito ba kaga ko a rayuwar mu ta yau da gobe irin waɗannan ana ganin su a azzaluman shugabanni ne a ce ga wani abu hakkin ku ne a yi muku amma ba za a yi muku ba sai in kuna da wane kusa da shi in ba ku da kowa haka za ku yi ta zama yana za ka ga ko da wato garuruwa ne wanda ba su da kowa a gaban shugaban da shugaban da Allah ya ba shi mulki sai ga su ba a yi musu komai ko ƴan kwalbatin nan sai gaba ba magana wuta ba magana ruwa ba magana asibiti ba magana makaranta saboda su ba su da kowa a can sama wanda kuma suke da kowa a can sama din kuma ya dan damu da su dan dan din ba ana iya samun matsala sai ka ga ya zama dan tsako samu ka kidangi sai ga shi kuma shi kada yake fantamawarsa in an shi daga shi sai ‘ya'yansa sai babarsa da babansa to ka ganin ma matsala ce to duk waɗannan a rayuwa ta yau da gobe muna ganin ba su ne masu zalunci ne a cikin al'umma to kuma a ce irin wannan sifa ita za a ba ubangiji wanda aƙida ta musulmi dukkan wata na kasa, duk wani abin da kake ganin shi na kasa ne tawaya ne ci baya ne to ubangiji shi ya fi cancanta ka tsarkake shi daga wannan tawayar kana ganin kyautatawa da ihsani da taimakawa da mura'ati kana ɗaukan wannan kamala ce to ya kamata ubangiji ya fi cancanta da wannan kamalar duk wani abu kamala to ubangiji shi ya fi cancanta da shi shine walillahi masalul a'la duk wani abu wanda yake na kamala ne fallahu ahaqqu bihi wa aula bi to ba za ka so a sifanta maka shugabanka da ka yarda da shi ka amince da shi da irin waɗannan sifofin ba a ce mutum ne da baya yin abin da ya kamata sai an bi ta hannun wasu ba ka ji daɗi ba to ya za ka yadda kuma a sifanta ubangiji da irin wannan sifa a ce shi ma ba zai yi ba sai idan an yi wasu ne an bi an su ma suwa sai an ɗan ba su wani abu su kuma za su saboda fuskar su saboda ga yana ganin idan su su shi kuma yayi to Allah ya fi karfin haka to mushrikai saboda ba san Allah ba su suka rika yin wannan sai mana abuduhum sun yarda cewa abin da suke yin bautan ne amma sun ce ba haka kawai suke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wanda shi kuma ubangiji ba haka yake ba idan salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun auraka ubangiji kusa yake duk wanda ya roke shi zai ansa masa amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wane ne wane ne yake ansawa wanda yake cikin matsuwa ya yaye dukkan wata cuta wane ne shi Allah ne so Allah ubangiji ta'ala ba a kwatanta abinda ba a kwatanta sifofinsa da wani sifa ta mahaluki wa mislu ma yanzuru juhalu min almuslimina li ayni ma'in aw irin min al'abari ko irin abinda jahilan jahilai cikin musulmi suke yi na alwashi na alkawari ga wani idan wato marmaro na ruwa ko wata rijiya daga cikin rijiyoyi ko qanati ma'in to magudanar ruwa au magaratin ko wani kogo au hajarin ko wani dutse au shajaratin min al-ashjari ko wata bishiya daga bishiyoyi au qabrin min kuburi, ko wani kabari daga cikin kaburbura wa in kana qabra nabiyyin aw rajulin salihin ko da kuwa kabarin annabi ne ko wani mutumin kirki aw yanzuruna zaitan aw hau aw kiswatan aw zahaban aw fiddatan li ba'd hadhihi al-ashya ko su yi ma waɗannan abubuwa ba kancan mai wanda shi za a rika hura a ci balbal din da za a haskaka gurin kabarin saboda masu ziyara masu kawo hasafi su zo ko da cikin dare ne wato zan kasuwar tana aiki 24 hours ba kakkautawa ana kunna kendira ko fitulu na a ci balbal A aw suwatan ko a kawo kayan tufafin sawa hau zahaban ko a kawo zinare ko a ka azurfa ga waɗannan abubuwa malam ce fa inna haza kullahu nadhru ma'siyati la yufa bihi duk wanda ya irin wannan bakacen to bakance ne na saban Allah ba a cika shi ba a cika wannan alkawarin lakin min al-ulama man yaqulu ala sahibihi kaffaratu yamin sai dai cikin malamai akwai wanda yake cewa wanda ya irin wannan daga baya ya san cewa saban Allah zai yi to sai ya kafara ta rantsuwa limara rawa ahlus sunani saboda abinda malaman a kitkutubus sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Salama ne an Aisha radiyallahu anha la nazara fi ma'siyatin ce babu wato bakanci wajen saban Allah wa kaffaratuhu kaffaratu yamin kaffara sa kaffara rantsuwa ce wani hadisi a hadisi ne da bai inganta ba yana da rauni a cikin salsalarsa sannan akwai inqita'i a Abu Salama bai ji wannan hadisi daga Aisha ba kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna hadisin ba na Abu Salama bane an Aisha zuhuri ya yi irsalin sa uh, uh, zuhuri bai ji shi daga abu salama ba zuhuri ba daga abu salama ya ji shi ba abu salama ya ji shi daga aisha amma zuhuri wanda shi ruwaito hadisin daga abu salama bai ji shi daga abu salama ba ya ji shi ne daga suleiman ibn arkam suleiman ibn arkam kuma uh, yana da rauni sosai shine malaman hadisi suke kira matruk saboda haka hadisin bai inganta ba akwai dogon bayani da muka yi a cikin littafin ga haka wani hadisi bai inganta shi yasa malamai suka yi sabani wajen mutumin da ya ba kancan saban Allah shin kawai ya fasa ko ko sai yayi kafara ta rantsuwa a in yayi ba kance wanda yake ba saban Allah bane kuma ya kasa cikawa to wannan shine suka dauki wancan hadisi na Uqba ibn Amir hadisin farko da muka karanta hadisi ne wanda ya tabbata a cikin sayyid Muslim hadisin Uqba ibn Amir shi wanda ya tabbata amma an ko kula shi ba a ce ba kance na saban Allah ba shi kawai dai an ce annazuru kafaratu nazuru kafaratu yamin amma wannan sai aka yi maganar saban Allah a ciki to shi ma a matsayin rantsuwa yake saura haka mutum zai yi kafara ce ta rantsuwa ko ba a matsayin rantsuwa yake ba wasu malamai suka ce a matsayin rantsuwa yake saboda wannan hadisin na zuhuri daga abu salama daga aisha da suka tabbatar da hadisin sai suka suka ɗauki hukuncin da hadisin ya kunsa cewa wanda yayi wannan kafaratu kafaratu yamin sai kafara rantsuwa wasu malaman kuma da basu inganta wannan hadisin ba sai suka ce a'a in yayi kaf in yayi bakanci da saban Allah to kawai kai ya cika ba magana yayi kafara ta rantsuwa kawai kai ya cika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani a tsaye yana jin hudu ba a rana ya zama annabi ce wannan fa ce ai yayi alkawarin a tsaye zai ji hudu ban nan taka ba zai annabi ce ko ce ya zauna ya zauna ya saurara da wanda ya yi bakacin shi kuma zai azumi ba zai zauna ba ba zai yi magana da kowa ba wai shi isra'ab abin abu isra'il bai ce a gaya masa ya zauna ya yi magana da mutane ya shiga inuwa ya kuma ci gaba da azuminsa to kaga wannan abubuwan da ya alkawarin zai yi na tsayuwa ba zama na shiga rana ba shiga inuwa na yin gum ba za a ce kowa komai ba ja baki ya tsuke ba zai yi kowa magana ba duk annabi ya ce duk ya bar waɗannan abubuwan kai ya yi su amma bai ce ya yi kafara rantsuwa ba to da a ce akwai kafara rantsuwa akan sai ya ce to kakka yi su ka je kai kafara rantsuwa da wanda ya zo ce mahaifinsa ya yi bakance a ƙasa zai tafi hajji ba zai hau abin hawa ba shi ka gaya masa ya je hajji amma ya hau abin hawansa ba a ce ya yi kafara ba to wannan ta sa su malami suka ce in dai abin saban Allah ne sai dai kawai a fasa ba maganar kawai a ce kuma sai ya kai kafara amma in abin ɗa'a ce da'a ce zai yi wa ubangiji sai kuma ya zama na kawai ya ci ya ga ba za ta yi ba ko ba zai iya ba ko ba za ta yi ba to wannan shine zai ka fara rantsuwa shauraka hadisin uqba da muka fara karantawa yana magana ne akan bakance wanda yake fi ta'atillah wanda za a yi shi cikin a cikin da'ar ubangiji shine ake wa kafarar rantsuwa idan an kasa cika shi shi kuma wannan bakance wanda yake na masiya shi ba maganar a sake a yi kafarar rantsuwa kuma hadisin da aka ambata na cikin sunan wannan bai inganta ba a gurin wasu da dama daga cikin malamai shi yasa nan malam ya yi mana ishara zuwa ga wannan sabanin sai ce lakin min ulama'i daga cikin malamai man ya kulu akwai wanda yake cewa ala sahibi kafaratu yamin kaga ashe ba duka malamai ne suke faɗar haka ba akwai wanda su ba haka suke faɗa ba kuma maganar su tana da ƙarfi sosai malai ce wa idza surifa mun karanta ko wa idza surifa min zalika al-manzuri shay'un fi qurbatin min qurba min al-qurbat kana hasana wato idan mutun yayi bakancan zai dauki abin yanka misali zai dau saniya ya kai kabarin annabi wane ko wali saboda ya samu wata biyan bukatarsa bai riga ya yi ba sai aka faɗakar da shi aka yi masa wa'azi aka sanar da shi ya samu ilimin cewa wannan abin da zai saban Allah ne to sai ce to da haka ne wannan saniyar yanzu a kawo ta masallacin modibbo ƙofar ƙaura a yanka a lalaba kuwa kaga ya canza daga a kai ta makabarta wasu su cinye yanzu ya ce a kata a yi sadaka da ita fi sabilillah ga musulmi to malamai suka ce wannan ba damuwa haka yayi wato abin da yayi alkawari zai yi zai amfani da dukiyarsa amma a saban Allah sai aka gaya masa to sai ya juyar da abin sai ya koma ga da'a shine wa idza surifa min zalika manzuri shay'un fi qurbatin min al mashrua idan aka juyar da wannan abin da aka yi alkawari da shi aka alkawarin sa aka juyar da shi zuwa ga wani abin da yake da'a ce kusanci ne daga cikin abin da yake kusanci ne da aka shar'anta kana hasanan to wanda yayi kyau mislu an yas an yasrifa ad-duhna ila tanwir biyutillah ya alkawarin zai samu mai da za a kunna a ci balbal ko fitulu a makabarta sai a ce to a yanzu tunda da dai an gane cewa ba a wannan sai ce to a je a kai masallaci to wanda ya kyau wa yasrif al-mala wal kiswata ila man yastahiqu min al ko kuma dukiya ce da kayayyakin sawa ya alkawarin zai tafi ya kai makabarta sai aka gaya masa ai ba a yin ce zuwa kabari sai ya ce to shi kenan a raba musulmi a raba duk wanda ya cancanta a bawa cikin mabukata min ali baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril mu'minina cikin ali ali baiti rasulillah ko kuma sauran musulmi wa fi sa'iril masalih allati amara biha wa rasuluhu da sauran dukkan wata maslaha da Allah ya umarni da ita da manzansa to wannan yayi kyau wato ashe kenan mutum zai iya yin bakanci idan ya fahimci ba daidai bane ya juya shi ya mai da shi da'a ga Allah wa idza taqada ba'd al-juhali wato kamar mutum da ya bakancin zai je wata makabarta ya yi sallah a ciki kabarin daidai kabarin wanda ya sallah a ciki raka'a biyu saboda wata bukatar sa da yake fatan tabiya da tabiya aka nuna masa ai bai halatta ba to sai zo masallaci ya wannan raka'a biyu din kaga ya canza ta daga saban Allah ta dawo da'a ga Allah wa idza taqada ba'd al-juhali an ba'd hadhihi an-nuzur al-muharramati qad qadat hajatahu bi jalb al-manfaati min al-mal wal-'afiyati wa nahwi dhalika aw bi daf'i al-madarrati min al-'aduwi wa nahwihi faqad ghalita fi dhalika mal yace idan wani jahili yayi zaton cewa ko ya kudirce cewa wani abu daga cikin wannan bakacen da yake yi wanda aka haramta <coughs> zai biya masa bukata ko shi ne zai biya masa bukata ta hanyar ya jawo masa wani abu mai amfani kamar dukiya ko lafiya ko makamancin wannan a wudafi mazarrati ko ya ije masa wata cuta min al'aduwi wa nahuhi na makiyansa ko makamancin wannan faƙar galita fi zalika ta wanda ya yi babban kuskure wato mutumin da zai zaci cewa ba can nan da zai yi na haramun shi ne zai sa ya samu biyan bukata ya yi bakance zai kai ma wane wali wane a kabarinsa zai kai masa shanu ko raguna ko zai kai kudi ko wani abu sai kuma ya samu biyan bukatarsa in ya kudurce cewa wannan bakancin shi ya sa ya samu biyan bukatarsa wannan ba karamin kuskure ba faqad saha, an Nabi sallallahu alaihi wasallama annahu naha an an domin ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin bakancan ma kwata kwata wato annabi ya hana ma ka tsiriyin wan irin wannan bakancan ko ma wani iri ne da na da'an da wanda ba na da'an ba ma wato annabi ya ce kada mutum ya tsiriyinsa ka ce ya Allah in ka bani kaza zan yi ma kaza annabi ya ce innahu la ya'ti bi khairin irin wannan baya zuwa baya zuwa da wani alheri wasu malamai suka ce ba'un nan ba'u sababi ai la ya'ti bi sababi khairin ba alheri ne zai sa a yi wannan ba wato tsabar ruwa ce za ta sa mutum ya yi wannan dan me ba zai yi wa Allah ba sai Allah ya yi masa dan me ba zai bayar ba sai an bashi eh akwai alamar ruwa. ka ji ba za ka yi wa Allah wata ƙurba ba wani abin biyayya sai ka yi masa sharaɗi shi ma in ya maka kaga ba alheri ne ya sa mutum yake wannan ba ba wani alheri daga zuciyarsa ba san alheri daga zuciyarsa ya sa mutumin da yake san alheri ba zai sharɗanta wa Allah wani sharaɗi ba Allah in kayi min kaza zan kai kuɗi na zan ba wani zan taimaka ba wani zan gina kaza zan yi kaza mutum da zai sa wannan sharaɗin to ba ba alheri ne zai sa shi ya sa wannan sharaɗin ƙatar sace da yake ganin dukiyar ba za ta yi masa ba dole sai dai ya koma Allah dai zai masa to bara shi kuma yi wa Allah wani alkawari a ya ce in Allah ya bani shi ma zai ba wa Allah wal bani wal baka wal wal to shine Allah ya annabi yake cewa walakinahu yustakhraju bihi min al sai dai abin da ake kwato wani abu ta hanyar daga mutumin da yake ruwa wato ta hanyar bakanci akan kwato da wata dukiya ta marowaci haka kawai ba zai fitar da dukiyarsa bai bayar saboda ruwa? amma ta hanyar bakance sai ya fitar ashe kaga shi karan kansa yin yin yin a karan farko ba wani abu ne da ake so amma in mutum yayi to ya zama wajibi ya cika wato mutum a karan farko ana tsaman lafiya kada ya rika yin bakance Allah ni in kai min kaza zan yi kaza a sun ce wanda makaruhi ne to sai ya riga yayi to nan ya zama wajibi ya lazumta wa kansa abin ya kuma zama wajibi a kansa Shi ne ma'anar yufuna bin naziri. in sun yi bakance suna cikawa yaban da Allah ya musu ba yabo ba ya musu saboda suna wato tsirar yin bakance a'a ya musu yabo ne da cewa suna cikawa akwai bambanci tsakanin ka ɗauka ka cika da kuma tun farko ka ɗora kanka haka Allah ya yabe su ne da cika bakanci ba da fara bakanci kirkirar bakance a farko a karan farko ba mala yace fa'addan nazara makruhan annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ya lissafa yin wannan bakanci a matsayin makaruhi wa in kana alwafa'u bihi wajiban duk da cewa cika shi wajibi ne in kana almanzuru ta'atan lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam in dai har abin da zai yi wannan bakancen da shi da'a ne ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam insha Allah wannan hadisi mu ƙara bayani a kansa darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda ya ce a yi min bayani a na ga wata mace a gidan yara wato irin wacce aka tsinta ni kuma ina santa amma ina jin tsoron ka in ta shiga ta shiga wani hali ko ta shiga hali ne ce kuma kar aure ta ya sa kan aurenta ya sa ‘yan uwana su matsa mata to bai faɗi mai tambayar ba a nan matsalarsa kawai ya faɗa na farko dai ya yarda cewa auren nata ai ba haramun bane matukar dai a mace ce musulma kuma wace aka yadda da halayenta da ɗabi'unta bai zai hana aure ta ba abin da zai hana a aure ta in kaga zaka iya ka aura in ba zaka iya baka bari ba wani wanda zai matsa maka kuma cewa in baka aure ta bata shiga wani hali wannan ba tilas ba ne. ba yadda ka ganta kai kana santa wani ma zai ganta je na santa saboda haka kakka yi mata fata da cewa za ta shiga wani hali in baka aure ta ba ba haka bane in kaga za ka aure ta ka aure ta matukar dai ba kana ganin akwai wasu ɗabi'u tare da ita wanda wasu dace da macen da ya kamata mutum ya aura ba wannan kuma wata magana ce daban na yadda da cewa salatul ibrahimiyya shine mafificin salati to amma me ya laifin ita salatul fatihi to wannan ina ga da ya bi karatuttukan na baya duk ba zai wannan tambayar ba tafsir suratu yunus na yi dogon magana akan wannan haka yana da kyau je nemi tafsirin ya nemi tafsir suratu yunus na mai maiduguri yi magana dogo akan abin da ya shafi salatul fatih da matsalar da take tattare da ita matsalar da take tattare da ita mun yi bayani ko ba komai ba a ce maka ga wani an saukar masa da wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya isa ya sa ka kyamaci abu ko ba wani abu a ce maka wannan ba ba tsaruwa ko larabci ba kaddara ta ta fi kowace ma salati tsaruwa ta fuskar larabci kaddara haka wanda ba ba haka bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya tsara larabci to kaddara ma ita din ma ta tsaru ba magana to amma a zo a ce maka saukar da ita aka yi a cikin takarda ta haske ga wani mutum bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam da wajen shekara dubu kuma ka rungumi wannan abin kana yi kaga akwai hatsari akwai karan tsaye ga khatmun nubuwa da Allah ya ce ba kana muhammadu ba ahadun min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi ya ce babu wani annabi bayansa annabi kuma shine wanda Allah yake aikowa ake aiko masa mala'ika ya kawo masa wani abu na na karantarwa na ilmantarwa to haka kuma aka ce ta faru ga shi wannan sayyidul bakri to sannan bayan wannan ga batun wani dudun lada wanda ba wani ma salati da aka taba faɗa aka ce yana da wannan ladan ce ya fi karanta ko yana daidai da karanta ƙur'ani sau dubu shida to ko da yana daidai da karanta Qur'ani sau ɗaya laifi ne wannan domin babu wata magana da ta kai ta Allah to a ce ga wata magana wani ya zo da ita bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ta fi ta Allah ɗin, ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau goma ba sau ɗari ba ba sau dubu ba dubu shida kaga wannan ba bai dace ba sannan waɗanda suke da alhakin ita wannan salati suka ce kuma in baka yadda da haka ba ko ka karanta ka karanta banza ba za ka samu lada ba suka sa sharaɗin ka samu lada sai ka yarda da wannan kaga ka ce kai za ka zo ka karanta amma baka yarda da wancan ba to su masu abin sun ce in ka yi haka ka yi aikin banza to dan me duk me ya zafi haka ga na annabi kai kai yanzu ka ce na annabi ya fi ka yarda ya fi to me dan adam yake nema a'a yanzu wani abu ne na duniya aka ce ga wannan ya fi wannan kuma ko wannan din da ya fi kana da iko a kansa ba da za a yi ka yadda ka a nuna allazi huwa adna bil ladzi huwa khair ga wanda ka san ya fi kuma ka nemi a canza maka ka ɗauki dan salo irin na na bani isra'il Allah ya ba su abinci daga sama almanu was salwa amma suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبسلها كنا تنسى أي كما ku cewa wai ku yanzu a kawo muku تفسير darasi na bakwai tafsir tafsirin surat yunus na wannan bayanin da nayi shine har ta sa wani wani malami yake cewa na zagi manzo na zagi dariqa ko na zagi shehu tijjani zagin da ba a taɓa yi masa ba tun kafuwa izala shekara talatin ne a minti talatin na masa zagin da ba a taɓa yi masa ba ba ko suna ko sunansa saman faɗa ba amma ce wai na zage shi <laughs> me ingancin hadisin da mazala ce yana tausaya wa saurayin da bai yi aure ba ya balaga har ya mutu ban san ingancin wannan hadisin ba menene hukuncin inshora inshorar lafiya ko ta ko rasuwa ne eh, to ta rayuwa ita ce dai ta, mutuwa ta rayuwa duk daidai ne a musulunci bata bata halatta ba ah, wannan shine maganar jumhurin malamai na mazhabobin duka ma a wannan zamani wanda ‘yan mutane kaɗan kamar irin su Ahmad Zarka da su kaɗai ne suka mustafa Ahmad Zarka su kaɗai da suka, saɓa saba amma malamai abinda suka tafi akan inshora ta rayuwa ko ta lafiya ko ta abin nan baya daga cikin tsarin musulunci tsari ne na turai ba na musulunci ba ne saboda haka mutum da zaɓin kansa da raɗin kansa ba zai shiga wannan ba sai dai in wani abu ne da aka masa tilas ba da san ransa ba to kuma wani abu ne da ya fi ƙarfinsa ba yadda zai yi amma kawai ya zaɓa wa kansa haka bai halatta ba wanda ya ce ya mallaki wurin kasuwanci kuma yana son ya fara kasuwancin tuwashin ya iya sa a yi masa karatun alkur'ani wato sauka alkur'ani kafin ya fara kasuwancin wannan ba sunna ba ce ba aiki ba ne na manzan Allah ko na magabata na kwarai sahabbai tabi'ai ba kuma wata fatawa ta a'immatul huda da suka ce ai haka saboda haka wannan bid'a ce ah, in kana son ka samu albarka a cikin kasuwancinka ka zama mai gaskiya shine kawai fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihim haka annabi ce kai gaskiya ka bayyana abin da yake gaskiya ne a lokacin da ake ciniki shikenan sai Allah ya ba sa maka albarka amma duk wani karance karance da zaka yi in baka yi gaskiya ba wanda ba abin da zai sa cinikin ka yi albarka ko ka samu abin to Allah zai cire albarkar abin gashi dai kana da shi ka tara amma baka ji daɗin rayuwa da shi ba ana ganin ka ka tara dukiyar wanda yake ba ta kyakkyawar hanya ka same ta ba na nesa ko wanda yake daga waje yana kamar jin daɗi kake kai kuma ta ciki na ciki kai ka san azabar da kake ciki to kuma don cire albarka ne an ce cire albarka ba wai lalle sai ka rasa kuɗin ba za ka iya samun kuɗin amma ba ka ji daɗin su ba Allah ya jarraba ka ko da rashin lafiya ko da wata ko da wasu ƴaƴa marasa tarbiyya wanda kullun suke fatan ka gangara idan an wannan yana tambaya idan an zo da an taho da gawa mamaci wato mamaci ya ce mukan ga wasu mutane sun zo kusa da su suna tashi tsaye to wannan sunna ce urko ya tabbata sunna ce daga ba aka shafe ta to da sunna ce in an dauko gawa a tashi a miki ko ta musulmi ko wanda ba ta musulmi ba amma daga baya an yi naskin wannan hukuncin menene haƙƙin da ake menene haƙƙin da ake yi wa mamaci bayan an rufe shi a cikin kabarinsa kuma kafin a fito daga cikin makabarta shine ayi addu'a annabi yana cewa salu da akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa masa Allah ya bashi jajircewa ya iya ansa duk irin tambayoyin da za a yi masa domin yanzu ana tambaye shi sau haka addu'a za a yi masa a masa gafara shine haƙƙin da yake kan kan waɗanda suke masu rai a na mamata mun faɗi wannan a baya a cikin karatun wanda ya ce mai hukuncin karatun alkur'ani ga mamaci don na karanta a cikin littafin riyadu salihin cewa imam shafi yana cewa yusta hubbu an tuqra lahu an an yuqra lahu shay'un min alquran don wasu suna kafa suna fakewa da wannan cewa imam shafi ahlus sunna ne kuma ah, duk da haka ga abin da ya faɗa to na farko dai tabbatar da cewa wannan magana Imam shafi'i ce kasancewar nawawi ya hikaito cewa imamu shafi'i ya faɗa ba shi yake tabbatar da haka ba sautari akan hikaito imamu shafi'i a jingina masa magana bata inganta ba kamar da kuka san ana ruwaito hadisi a ce ga shi Allah ya ce ko ba haka ba to haka sauran mutane ma da san akwai tazara mai nisa tsakanin imamu shafi'i da nawawi na cewa nawawi ba shafi'i ne to amma akwai tazara duk abin da zai jingina shafi'i dole sai ya zama akwai dalilin tabbatar wannan abin zuwa ga shafi'i musamman in wani abu ne da sunna bata zo da shi ba saboda haka kuma inda ma zai tabbata cewa shafi'in ya faɗa to ana buƙatar dalili a fagen dalili da tabbatar da abu a musulunci a ce sunna ne ko mustahabbi ne wani abu ne da ya shafi kowa da kowa ko shafi'i ne ya faɗa ko wane ne ya faɗa in zai ce yustahabbu don kalmar yustahabbu tana nufin ana so wa yake so Allah da manzansa ba wai ni ina so ko kana so ko wani yana so ba Allah da manzansa ko shi shafi'in yana so a'a in aka ce abu kaza mustahabbi ne ay yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah da manzansa suna son wannan abu kaga ka ka ka jingina wa Allah da manzansa wani abu ko to dole ka ka kawo dalili ina Allah ya ce ina son ayi haka ko manzon Allah ya ce yana son ayi haka in an samu shi kenan ba a samu ba to kowa yayi wannan magana za a bar masa ita ina shakkar wannan magana ma ta inganta zuwa ga shafi wannan kuma eh, su kuma cewa suka yi wai mun ji magana cewa duk wani abin da aka yi ba dan Allah ba aka yi shi domin wani shirka ne to wai su ‘yan mata ne suna zuwa makaranta islamiyya saboda ah, suna zuwa makarantar islamiyya da abokansu tare da samari wato samari suna raka su idan ba waɗannan samarin to ba su je ba idan da su za su je to shirka suke yi ba shirka kuke yi ba amma kuna rashin abin nan kuna rashin kyautawa ba daga cikin tarbiya kira za ki je islamiyya islamiyya gudun da ki koyi musulunci kuma a ce kina alaka da wasu samari su za su raka ki su da ke islamiyya ina jin fata dare ce to yanzu ba magana shirka ake magana ce dai ta rashin tarbiya kuma akwai hatsari a ciki akwai hatsari a ciki saboda haka ya kamata a daina wannan su samarin su daina su ba'in matan su daina kuma iyaye su sa ido yayyanki maza su raka ki in kina da su in ba kira su ki shiga cikin rufuka ki shiga cikin tawaga wasu na kirki ku tafi amma maganar samari su raka ki su da ki wani hatsari ne ba karami ba a jawo hankalin iyaye iyaye ne domin suna wato suna abinda dai take nufi suna hana ‘ya'yansu mata aure alhalin suna so wannan mun sha magana akan wannan cewa duk yariya da ta isa aure ta samu wanda yake son ta kuma aka yarda da addininsa da halayyarsa zai iya rike ta da amana to wajibin uba ne ya aurar da ita duk wani karatu in ba na musulunci ba wanda zai ta nemi aljanna da shi ta san ta bauta wa Allah da shi duk wani abu wani abu ne na sana'a ce duk wani karatu da za ta yi na duniya za ta zama nas likita wane ne sana'a ce wannan ba ba wani abu ne wanda da shi ake shiga aljanna rashinsa kuma ya sa a shiga wuta abin da yake wajibi a kan mace shine ta san Allah ta san za ta bauta masa san abin da yake haƙƙin Allah ne a kanta ta san kuma abin da yake haramun ne ta yi shi ta san haƙƙin iyayenta da mijinta da yadda za ta tarbiyanci iyayenta waɗannan abubuwa su ne suke wajibi a kanta in ta san su to duk wani abu kuma za ta sani bayan waɗannan to nafilatul qawli ne ba za su hana ta yin aure ba da haka kada iyaye su rika taimakawa 'ya'yansu wajen halakarsu su annabi yana cewa wala takunu auna lish-shaytani ala akhikum kar ku taimaka wa shaydan ya halakar da dan uwanku to iyaye kar su taimaka wa shaydan wajen halakar da 'ya'yansu? musamman ma su nuna suna sha'awar aure sun isa munzalin aure ga kuma abubuwa masu fitinar su da yawa ana gani kullun abubuwan fitina ne suke ta ƙara bayyana wanda suke jawo lalacewar ƴaƴa Allah ya dora maka alhakin ka tsirar da kanka da ƴaƴanka da iyalanka wajibin da aka ɗora maka ba wai ka tsira da kanka kadai ba har da iyalanka ko an fusa kuma nara idan ka ce kai ka tsira da kanka amma ka kyale iyalanka ko ka yi ma sanadiyar jefa su fa kana nan ba ka yi abin da Allah ya ce ka yi ba kuma za a caje ka akan wannan ya kamata iyaye su lura da wannan wannan ta ce don Allah ina tambaya mace ce tana kallo wato bata yi sallar a bata yi sallar ba da la'asar da magariba to malam da magariba to malan ta tashi za ta yi sai al'adarta ta zo mata to za ta rama sallar in ta gama ko kuwa ba za ta rama ba to wani ita ce irin matsalolin tambayoyi da yawanci yanzu ka ji ana yi mutum ne zai yi laifi amma ba wai baya jin girman laifin da yi shi yanzu mafita kawai yake so ka gaya masa me zai yi sai mutum ne yana ina neman wata yarinya da aure sai muka yi kaza muka yi kaza to malam za mu iya aure shi yanzu ba magana ya yi <laughs> laifi yake ba kawai ka halatta masa za mu iya aure da ka ce a ah, wannan ai ba zai hana to na gode Allah saka da alheri Allah saka da so shi wannan shi tace matsalarsa baya tunanin yayi wa Allah laifi abinda annabi yake cewa wal tabki ala khati'atik shi ba ba shi a takai ka zubar da hawaye ka yi kuka ka shirban kan laifinka shi ba wannan ne ya dame shi cikin walwala da raha zai bugo yana gaya maka yayi kaza yayi kaza to ya auren su zai yi wani malami da aka yi tsitsi ne masa albarka kai dai Allah tsine ma albarka to saboda ta yanzu wannan ta ta magana kallo ake ana kallo kallo ba yi azhar ba ba yi la'asar ba sai magaruba kuma wai al'ada to yanzu za ta rama ko ta rama Allah ba zai karba ba wannan yana cewa a <clears throat> ah, manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya ku mutane ni na bar muku abubuwa guda biyu waɗanda matuƙar kuka yi riko da su ba za ku ɓata ba a bayana littafin Allah da iyalan gidana a duba sunan tirmizi hadisi na da 436 a wannan hadisin yana daga cikin hadisan da eh, al'imamiya suke garkuwa da shi wajen soke abinda ahli sunna suke cewa kitabullahi was wa sunnati mu muna cewa a rike littafi da sunnar manzo Allah ko sai a a rike littafi da ahlul baiti ba magana a rike sunna to yana daga cikin abin da suke kawowa wannan kuma suna hujja da shi har ila yau a gurin cewa ahlul ahlul baiti ma'asumai ne wato matsayin su ɗaya da alqur'ani da alqur'ani yake masumi su ma ma'asumai ne shi yasa aka ce a rike su sannan yana daga cikin hujjar da suke yi da wannan hadisi cewa ba za ka iya fahimtar addini ba ta hanyar kowa sai ahlul baiti su kadai ne za su iya fasarar alqur'ani amma duk wani wanda ba ahlul baiti bane to bai san alkur'ani ba saboda haka abubakar umar usman duk wanda ba san alkur'ani ba sauran sahabbai da ba ahlul baiti ba duk ba san alkur'ani ba in za a san fassara alkur'ani da ma'anarsa sai an koma wajen ahlul baiti wani hadisin yana cikin hadisin da suke hujja da shi a kamar da suke hujja da shi kuma a wurin babin imama cewa annabi ya nuna littafin Allah sai su saboda haka ashe su ne za su jibinci tafiyar addini gaba daya a hannunsa take in aka ce ga wasu sun zama shugabannin musulmi ba su ba to an yi wa hadisin karantsi an yi wa wasiyar manzo Allah karantsi to wannan duk yana cikin hujjojin da abubuwan da suke suke hujja da shi a su da wannan hadisi wanda a sunna akwai riwaya sahihiya a cikin muslim riwayar muslim hadisin gadir khum kuma ina jin mun taɓa karanta shi a ciki akwai riwaya sahihiya lafazin sahihi yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu fikum kitaballah na bar muku littafin Allah fakhudhu bihi don haka ku rike wannan littafin sai ya ce wa itrati ahlu baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti wanda ita ce riwaya sahihiya tana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na bar muku littafin Allah ku rike shi sai ya ce wa itrati ahlu baiti dangi na kuma sune iyalan gidana ina tunatar da ku Allah haƙƙin iyalan gidana ina tunatar da ku Allah haƙƙin iyalan gidana don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan haƙƙin iyalan gidansa ahlu baitihi kuma matansa sun shiga kamar yadda muka sha karantawa anan سورة آية تسوكا أشكن سورة الأحزاب تنا مغناني أكن ماتن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن آية تابالو يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله wa aqimna as-salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna ayoyi ne da suke magana akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ayoyin sun sauka a siyakin maganar mata Annabi sune suka shiga cikin a cikin waɗannan ayoyi a mataki na farko hadithul kisa kuma sai ya nuna cewa su fatima da 'ya'yanta da ali su ma sun shiga ciki duk da ba sa cikin siyakin ayar saka hadisul kisa ya ƙara faɗaɗa ma'anar ayar ne su kuma suka ɗau hadisul kisa sai suka tsuke ma'anar ayar to mun sha wannan maganar a baya da dalilai masu faɗi saboda haka ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallama ya kunshi hammatansa annabi yana tunatarwa al'umma haƙƙin danginsa da ahlu baitihi wanda sai na abubakar lokacin da yake khalifa yana cewa li an asila qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila qarabati wallahi in taim in kyautatawa makusanta dangin manzon Allah shi nafi so sama da in kyautata dangina saboda aiki da wannan wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka magana ce ta wasiya hadisi suna kira hadisu saqalain to yazo da ruwayoyi daban wannan ruwayar da na faɗa ta muslim ita ce sahihiya wannan ruwayar da kawo ta cikin tirmizi tana da rauni ruwaya ce da ta biyo ta kan atiya ibn sa'id al-aufi wanda an sani gurin malaman hadisi suna cewa na farko dai yana da matsala a hifzinsa na biyu kuma rafidi ne ba shi'e ne na uku kuma mudallisi ne wato yana irin abin nan din kwange ko irin hannun abin nan yana yana yana yana yin dungu a ruwaya yana ji yana yakan halarci majalisin abu sa'id al-khudri ya ji tafsiri daga wajen abu sa'id al-khudri sai kuma ya ruwaito wasu abubuwa daga muhammad ibn sa'ib al-kalbi wanda makaryaci ne sai ya masa alkunya da abu sa'id sai ya ce abu sa'id ya gaya mu mutane kuma suna ganin shi a majalisar abu sa'id al-khudri kaga ya ce abu sa'id ya gaya mu sai ya dauka wancan sahabin alhalin yana nufin wancan makaryacin to yana cikin sanadin wannan ruwaya sannan akwai ruwayar akwai sanadin al-amash an habib ibn abi thabit wanda a'mash an habib ibn abi thabit akwai inqita shi mudallis ne kuma an ana ce ruwayoyin duka isnadin su ba tabbata sai ruwayar muslim saboda ka wannan ruwayar da ya kawo a nan wacce take cewa ku rike su ku rike su su su biyu ko kuma ba za su rabu ba sai sun hatta yarda alayhi alhaut wanda ba su inganta shi yasa imam ahmad da waninsa suke da wannan ruwaya duk da ya ruwaito ta amma ya raunana ta a cikin musnad Ah, waɗanda kuma suka inganta ruwaya suka ce ma'anarta ana nufin abinda waɗannan alul baiti suka yi ijma'i a kansa kamar alƙazi abu ya'la yana fassara ta da wannan cewa abinda suka yi ijma'i a kansa abinda alƙur'ani ya zo da shi alul baiti ba za su ijma'i kansa saba masa ba amma ba yana nufin cewa ba wanda zai fahimci alƙur'ani da sunna ba sai su babu shakka akwai abubuwan da iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam su kowa sanin su suke da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da suke faruwa a cikin gida kamar abin da ya shafi rayuwar manzala da matansa kaga matansa su za su kowa sanin wannan to haka su za su karantar da al'umma wannan bangaren to akwai malaman da suka fassara abin da wannan wasu kuma suka fassara shi da cewa ana nufin haƙƙi amma wannan baya soke ruwayar kitabullahi wa sunnati alkur'ani ya tabbatar da wannan atiullaha wa atiur rasul yake cewa suna nan ayoyi ne ba su yawa a cikin alkur'ani da Allah yake kira kaiwa Allah da'a kaiwa manzon Allah da'a da'ar Allah shine rike alkur'ani da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine rike sunnar sa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa in tuti'uhu tahtadu ayoyi suna da yawa wanda suke nuna ka rike alkur'ani ka rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka babu wata babu wani abin da zaka kushe a cikin wannan har ka ce ruwayar kitabullahi wa sunnati ahlus sunna ne suka bata dan kada a bi ahlul bait ahlus sunna su suka kowa sanin halalar ahlul bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallama littattafan su cike suke da bayanin haƙƙin ahlul bait babu wanda yake bayanin haƙƙin ahlul bait kamar yadda yazo a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin irin ahlus sunna duk sun yi wannan babu wani littafi da bai ka falalar so ali sai sayyidina ali al-abbas fatima al-hasan al-husayn duk littafan sunna cike suke da wannan bayanin saboda kaga ba za ka zo kana mana barazana da cewa ba ma san ahlul baiti ba kai kake san ahlul baiti na san lokaci ya ya tafi don haka waɗanda suka ji ba su ji tambayoyinsu ba sai su yi haƙuri da fata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana akwai waɗanda suke cewa in an gama wannan littafi a sa musu littafin hadisi don su amfana kamar yadda suke amfana ko suka amfana da aƙida to ana nan dai ana duba insha Allah dai da rai da lahiya aha wajen kafara in aka ce a ciyar da miskini a ba wai lalle sai sai danye ba ko dafaffe abinda dai ake so ka bashi abinci ya koshi saboda haka ka ba miskini abinci ka cika ma almajiri kwanansa tab yadda zai ce koshi ya gyatsa ah, wannan shine abin da ake bukata in kai wannan shi kenan ka ciyar da miskini ba wai sharadi bane sai ka ba shi danye yanzu a wannan barra ma ka ba shi danye ka hada shi da wahala sallallahu alaihi sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam